الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba ashirin daidai ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihina a masallacin abdurrahman ibn au da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi darasi na ɗari da goma sha biyu cikin jerin gwanan darussan da kyamarar sunna tv ta ɗauke mu in ba manta ba muna karatu cikin kitabul fada'il littafin da yake bayani akan falaloli za mu tashi babi na goma sha tara babu istihbabil ittija ba'da raka'atayil fajr ala janbihi Aiman. والحص كو والحص عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا ما ليتي باب باب ديكي بياني أكن استهباب الاضطجاع an so mutum ya kishingida ba Bada raka'atai alfajiri bayan ya yi sallar raka'atai alfajiri ala jambihil ayman a bisa ga ɓangaren jikinsa na dama wal haffu alaihi kuma an kwaɗaitar da yin haka sawa'an kana tahajjada bil laili amla shin yayi tahajjudi a wannan daren ko ma bai yi ba ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta cikin hadisai idan yayi raka'atay al fajri kafin ya fita zuwa sallar asuba sai ya dan kwanta a bangaren jikinsa na dama ya dan huta to sai waɗansu malamai suka ce baya wannan kwanciyar sai in yayi tahajjudi waɗansu malaman suka ce a ko yayi tahajjudi ko bai yi ba in dai yayi raka'atul fajri yakan yi wannan kwanciyar to da wannan mustahabi ne idan kai raka'atayil fajri kafin ka fita zuwa ga sallar asuba sai ka dan kwanta a bangaren jikinka na dama to sannan kuma sai ka tashi kwanciyar minti ɗaya ne minti biyu sai ka tashi ka fita zuwa sallar asuba hikima shine dan mutum ya samu cikakken nishadi da kazar-kazar wajen zuwa sallar asuba domin sadar da sallah zuwa ga sallah wannan yakan dan haifar da kosawa da gajiyawa amma idan aka samu wani abu tsakanin sallolin guda biyu na dan nishadi haka to zai sa ka shiga sallah ta biyun da nishadi da kazar kazar wannan shine hikima sannan hikima ta biyu me yasa annabi yake kwantawa a bangaren dama baya kwanta a bangaren hagu saboda zuciyar dan adam a bangaren hagu take an gane ko idan ka kwanta a dama to yanzu zuciyarka tana sama za ta fi samun cikakken hutu idan kuma ka kwanta a hagu to yanzu ka danna zuciyarka ka ɗora mata nauyi hutunta zai zama yana da sauki gangar jiki za ta huta amma zuciya kuma za ta gaji duka nau'i guda biyun na kwanciya ya tabbata ana yi ko ka kwanta a dama ko ka kwanta a hagu ko ka yirgingine rigingine rubda ciki shine haramu malamai suka ce in ka kwanta a ɓangaren dama to kana so zuciyarka ta huta in ka juya ka kwanta a ɓangaren hagu to shi kuma kana so jikinka ya huta da haka idan mutum ya kwanta wani lokaci a bangaren dama ya dan dade zuciya ta samu hutu sai ya juya kuma ya koma bangaren hagu dan shi ma sassan jikinsa su samu hutu kowanne yana da buƙatar hutawa an gane ku. waɗansu ayyukansu gajiyar jiki suke haifan musu kamar ɗan dako kamar magini kamar dukkan wani mai aikin ƙarfi jikinsa ya fi gajiya a kan zuciyarsa amma masu aikin karantarwa lissafi bincike nazari su kuma zuciyarsu ta fi gajiya to kowanne daga cikin biyan kuma ana da buƙatar hutunsa da wannan shine hikima hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da biyu an aisha ta Allah anha biyu kafin asuba ittaja ala shaqqihi al-ayman sai shingida ya kwanta a bangaren jikinsa na dama rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin da haka wannan ya nuna sunna ce a lokaci guda idan ka aikata ka yi koyi da annabi a lokaci guda idan ka aikata kuma ka ɗabbaka abin da ya shafi kiwon lafiya domin kiwon lafiya ya kunshi kula da abinci kula da yanayi kula da hutun jiki tsafta da sauransu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Sahih al-Bukhari da haka hadisi ne ingantacce hadisi mai lamba ta 1123 wa anha qalat daga dai ita na na Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yusalli fi ma baina an yufraga min salati al-isha yakan yi sallah tun daga idar da isha ilal fajiri har zuwa hudowar alfijir a wannan tsakankani na dare yakan sallaci ihida ashara raka'a raka'a goma sha ɗaya idan ka lissafa sallolin nafila da annabi yake yi cikin dare bayan idar da isha zuwa alfijir ya keto adadin su raka'a goma sha ɗaya ne nana Aisha tace yusallimu baina kulli raka'ataini kuma yakan yi sallama tsakanin kowace raka'a biyu domin daman ya faɗa cikin hadisi salatul laili mafna mafna" sallar dare biyu biyu ake yi malamai suka ce abin da aka fi so duk bayan raka'a biyu ai tahiya ai sallama wannan ya fi amsa ma'anar masna masna bibbi bibbiyu amma akwai waɗanda suka ce a biyu a yi tahiya ba sai an yi sallama ba a sake tashi a yi ai tahiyya ai raka'a biyu yi tahiya ba sai an yi sallama ba a sake tashi a ai raka'a biyu yi tahiya ba sai an yi sallama ba wannan ma masna masna ne amma wancan ya fi amsa ma'anar masna masna kamar yadda ibnu abdul barri ya faɗa cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid da haka nana Aisha ta ce manzo Allah yakan yi sallama duk bayan raka'a bibbi bibbiyu wa yutiru bi wahida a ƙarshe sai ya raka'a ɗaya a matsayin wuturi kaga in yayi bibbi bibbiyu yana sallama yana tahiya yana sallama zai yi bibbi sau nawa kenan biyar kaga goma kenan to sannan sai ya tashi sai ya kawo raka'a ɗaya ƙwallin ƙwal ita ce a matsayin wuturi wannan shine wuturin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kowane dare ko a ramadana ko a wajen ramadana baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko a ramadana ko a wajen ramadana to amma shin wannan yana nufin kar a ƙara haka wasu malamai suka ce wa khairul huda huda muhammad siyayye shari'a ita ce shari'a annabi Muhammad tunda na Aisha ta faɗa ta ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana wala fi ghairihi yazidu ala 11 raka'a manzo Allah bai kasance ba a sallar ramadana ta tahajjudi da daddare ko a wajen ramadana baya wuce raka'a goma sha ɗaya malamai suka ce wannan ya nuna haka ake so to amma waɗansu malaman suka fahimci cewa a'a tunda ya ba da ka'ida ya ce salatul laili masna masna abin nufi ko miliyan za ka yi raka'a amma dai ka rinka bi kana tahiya kana sallama bi kana tahiya kana sallama akwai wanda suka fahimci haka shi yasa za ku ga a ƙasar saudi arabia sallar dare ta fi adadin raka'a goma sha ɗaya da ake yi a masallacin harami ko na maka ko na madina saboda su malamansu a mazhabar hanabila sun fahimci cewa hadisin salatul laili masna masna yana nufin sallar darba ta da iyaka amma sai dai duk raka'a bi ai tahiyya ai sallama duk raka'a bi ai tahiyya ai sallama su hadisin na na Aisha na cewa annabi baya wuce raka a goma sha ɗaya a sallar dare ba su ɗauke shi a matsayin cewa in an wuce wannan an yi laifi ba wannan kuma khilaf ne fiqhi ijtihadi ne sabani ne na fiqhu baka cewa wanda yayi wannan irin sabani yayi kuskure a'a domin masailul fiqhiyya sa'iqatul lil ijtihad ko qabilatul lil ijtihad mas'aloli na fiqhu suna karɓar ijtihadi wane ya fahimci kaza wane ya fahimci kaza ko a zamanin sahabbai ana samun haka annabi ya faɗi kalma wani sahabi ya fahimce ta kaza wani ya fahimce ta kaza kuma baya cewa kai kai kuskure kai kai daidai duk sai ya kyale su domin a wannan babin ana iya istihadi ba kuma ka iya cewa wane da ya fahimci saɓanin abin da ka fahimta ya yi kuskure a'a ka fahimci na ka fahimci nasa ka yi na ka yi ka matuƙar dai kalmar tana karɓar duka biyun wanda kuma waɗannan hadisan guda biyu dukkaninsu in ka kalle su zai iya yiwa su ɗauki wannan ma'anonin guda biyu hadisin aisha cewa annabi yana yarka a goma sha ɗaya baya wucewa zai iya yiwa ma'anarsa kar a wuce amma ba tabbas bane ba tunda annabin bai nasanta cewa daga sha ɗaya kar ku wuce ba amma zai iya yiwa shi da ya tsaya a haka kamar nuna yake kar a wuce to amma tunda bai fito ya faɗa ba sai a kyala magana haka wancan hadisin kuma salatul laili masna masna, sallar dare dai ai bibbiyo ya nuna ba iyaka ka'idar kawai shine dibbi ai raka ai tahiyya ai sallama dibbi ai tahiyya ai sallama an gane ko to da haka nana Aisha tace tsakanin idan da sallar isha zuwa huduwa alfajir manzo Allah yakan yi sallah raka'a goma sha ɗaya a cikin dare amma yakan yi sallama duk bayan raka'a bibbi biyu a ƙarshe kuma sai ya wuturi da kwaya daya. to shi yasa malamai suka ce wannan hadisin da ire-irensa sun nuna manzo Allah baya wuturi mai raka'a uku baya wuturi mai raka'a uku nana Aisha tace ya ce ai wuturi mai raka'a uku ko mai raka'a ɗaya hadisin abi ansari cikin sahih al da muslim al-witru haqqun faman sha'a falyutir abu mai kyau wanda ya ga dama yi kwaya ɗaya. wanda ya ga dama yayi uku wanda ya ga dama yi biyar to amma shi ba a taɓa samun yi wuturi mai ɗaya ba ba a taba ma samun yi wuturi mai uku ba wanda mu yau shi muka fi ko rautiri kai raka a biyu kuma eh, eh, ka kara da kwaya ɗaya a ce biyun shafa'i ɗayan kuma wuturi ko to manzo Allah bai taɓa yin wannan ba amma dai ya bada damar in kana so ka iya yi shi dai wuturin sa mai raka'a goma sha ɗaya yake yi wai mai kalmar wuturi take nufi tana nufin duk lambar da ba ta rabuwa gida biyu daidai miliyan da ɗaya wuturi ce biliyan da ɗaya wuturi ce domin ba za su rabu gida biyu ba dole sai ɗaya ta yi raguwa goma sha ɗaya wuturi ce sha uku wuturi ce sha bakwai wuturi ce sha tara wuturi ce ashirin da ɗaya wuturi ce ɗaya ma ƙwallin ƙwal wuturi ce waɗansu suna ɗaukar dole in za a yi wuturi sai an fara yin biyu sannan sai a ƙaro da ɗaya sannan suka zama wuturi wallahi wani ɗan takatulu wani muka taɓa tattauna da shi na ce ana wuturi ɓaya ɗaya ce ba a yi me dalili wai Allah ma ya ce wa shafa'i wal wannan shi ne wai ma'anar wai ba a tace haba da Allah ga hadisi karara kalmar wa shafa'i wal wutr me yake nufi da shi ne sallah biyu da sallah kwaya daya wani malamin tafsiri yayi wannan fasara wannan fasara babu ita a littafi ubangiji ya rantse da duk lamba bibbi mai rabuwa da duk lamba daya wacce ba ta rabuwa shine ma'anar wa shafa'i wal wutr amma shi Allah witr ne inna Allah witrun yuhibbul witra Allah wuturi ne kuma yana son abubuwa masu wuturi amma wajen rantsuwa ganin damarsa ya rantse da wuturi ya rantse da wanda ba wuturin ba ya rantse da eh, lambobi masu rabuwa gida biyu daidai da lambobin da ba sa rabuwa gida biyu daidai da daidai kamar yadda na gaya mana an rawaito wasu daga cikin sahabbai sun yi wuturi ɗaiɗai sayyidina umar ya yi wuturi ɗaya sayyidina usman ya yi wuturi ɗaya kuma duk suka sauke qur'ani a ciki da ya kabbara Allahu akbar ya fara alhamdulillahi sai da minal jinnati wan nas a wuturi ɗaya tak ya sauka qur'ani kuma fa ba karatu irin namu mai gudu ba wani kila ya ce to wannan wani irin a'a daren ma har a wancan lokacin ya fi albarka awoyin duka ashirin da hudu ne amma wa'ancan sun fi albarka sun fi daraja ko kai yanzu a ƙananan shekarunka in zaka tuna shekara ashirin baya talatin baya kan sati yayi sai kai ta Allah Allah amma yanzu fa kan kiftawar ido sati yayi da an ce assalamu alaikum daga sallar juma'a ba za ka yi aune ba sai wata juma'a a da kan wata yayi sai a dade a da kan shekara ta yi sai a dade amma yanzu fa to shi yasa mutanen da sun fi mu samun garaba bautawa Allah saboda hatta lokacin su yafi namu albarka kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da manzo Allah ya ce taqarubuz zaman kunkuncewar lokaci ƙuracewan lokaci matsewan lokaci yanzu nan daga shekara sai ka ji shekara daga ramadana sai ka ji ramadana daga juma'a sai ka ji juma'a kai ba ma lokaci ba ita kanta ƙasar tsukewa take a da kan kaje je waje kaza sai ka ga an daɗe kana ta tafiya a da kowane yaro ne zai iya tashi daga ƙofar bai ya tafi bata sai ka ga nisan wajen tafiyar da mutanen da suke kwana uku ba su yi ta ba yanzu a minti arba'in an yi ta ubangiji ya ce awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha yo ba sa ganin ikon mu da isan mu yasa muke zuwa wa ƙasa muna takaice ta muna matse ta tafiyar da da suke yi mai tsawon lokaci yanzu a takaitaccen lokaci sai a yi ta wajen da da yake musu nisa yanzu baya musu nisa lokacin da da yake ɗaukar tsawo bai yi ba yanzu cikin kimtawar ido sai kaga lokaci har yayi to da haka wannan shine mutanen da suna da albarkar lokaci suna da albarka cikin komai sama da mu nana Aisha ta fa iza sakata mu'azinu. idan mai kiran sallah ya gama kiran sallah ya shi ya shiru min salati alfajr kiran sallar asuba wa tabayyana lahu alfajr kuma alfajr ya bayyana wa ja'ahu almu'adhdhinu sannan ladan ya zo ya gaya wa annabi cewa lokacin sallah ya mutane sun taru a fito kama sai annabin ya tashi faraka a raka'ataini sai kuma ya sallah raka'a biyu khafifataini masu sauki marasa tsawo sune raka'atul fajr to a wasu ruwayoyin ka ji an ce sallolin annabi cikin dare raka a goma sha uku ne wannan in an haɗa da raka a talfajiri kenan amma in ban da raka a talfajiri kaɗai sallolin daransa goma sha ɗaya ne an gane ko da haka babu cin karo tsakanin ruwaye sha uku da ruwaye sha ɗaya ruwaye sha ɗaya babu raka a talfajiri a lissafin ruwaya sha uku har da a talfajiri a lissafin Nana Aisha ta ce bayan yi wannan raka'o'i guda biyu marasa tsawo ثم اضطجع على شقه الأيمن سيكما يكشن جدا أبنغرا جكين سنداما صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتيه المؤذن للإقامة har lokacin da mai kiran sallah zai zo ya ce masa to za a yi ikama rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallam a protocol ɗinsa baya fita masallaci sallah asuba sai an zo an ce masa mutane sun hallara to sannan sai ya fita an gane ko ba ka cewa kai yanzu liman ba za ka fito ba ya zo an gaya ma a wannan ba wajibi ba ba amma kuma in an yi hakan ba a yi laifi ba kuma iya sallar asuba ce kadai ake wa annabi wannan ko ita kadai annabi yake sawa wannan ka'idar baya saurin fitowa sai an zo an ce masa mutane sun hallara to sannan sai ya taso ya fito wannan kuma protocol ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yin sa ya zama sunna amma ba wajibi bane ba qauluha imam an-nawawi yace fadin na na Aisha da tace yusallimu baina kulli raka'ataini yana sallama tsakanin raka'a bibbi bibbiyu na kowace sallar dare haka za huwa fi muslimin haka ruwaya ta zo ma cikin sahih muslim wa ma'anahu abinda ake nufi ba'da kulli raka'ataini manzo Allah yakan yi sallama bayan dukkan raka'a bi idan yayi cikin goma sha ɗayan can ko sha ukun da yake yi a daddare hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da hudu wa na abi huraira ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza salla ahadukum rak'atay al-fajr idan ɗayan ku ya sallaci raka'o'i guda biyu bayan hudowa al-fajr falyattaji to lalle ya kishingida ala yaminihi a bisa ga bangaren jikinsa na dama an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da wannan to amma kamar yadda muka sani ga dukkan wanda ya bibici maganganun malamai ta fuskar ilimi akwai saɓani akan wannan kwanciyar bayan an yi raka'atul fajr wasu malaman suna ganin wajibi ce in ma mutum bai yi ta ba ya fito ya sallah asuba asuba sa bace ba wannan shine mazhabar zahiriya amma duk malamai sun musu rubdugu akan haka a mazhabar zahiriya in kai raka a talfajiri baka yi wannan kwanciyar baka tawo asuba ka yi sulu to amma me kuda bare romansa in ji malamai yaushe ita kanta raka talfajir in ka ce ba za ka yi ba fa to ita kanta raka talfajir in ka tarkata ka ce to ni ba zan ma raka talfajirin ba ai kaga ba komai to ballantana wata kwanciya kuma da take biyo bayan raka talfajir a ce dan ita za a bata ma farilla ai kaga wannan ba a yi wa mutum adalci ba da haka jumhur ba su yarda da wannan fatawa ta zahiriya ba to sannan akwai kuma waɗanda suke ganin yinta kuma ma kwanciyar laifi ne kwata-kwata a soke ta ma ba a yinta kamar wa kamar Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar in ya shigo masallaci ya ga mutane sun yi raka'atul fajr duk sun ki shingida duk sahu ya zama makwanci sai ce kai ku tashi ku tashi ku tashi zai kore su to shi yasa ibnu eh, eh, eh, ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad da ya zo magana akan wannan kwanciyar sai ce to dole ne a tsaya a yi duba na tsanaki game da wannan kwanciyar hadisan da suka tabbatar da ita da kuma ayyukan wasu sahabbai na soke ta sannan da maganganun waɗansu malamai kuma da suke wajabta ta yace na farko ba wajibi bace magana zahiriya ba gaskiya bace na biyo hana yin kuskure ne abdullahi dan umar yana hana yin idan aka tambaye shi aka ce to ai sunna ce sai ce innaha bid'a bid'a ce ma ba sunna bace ba da ka ibn al-qayyim yace gala fi hadhihi sunna bangarori guda biyu sun wuce gona da iri cikin maganar wannan sunna ta kwanciya bayan raka a fajr bangare na farko zahiriya da suka wajabta ta bangare na biyu abdullahi dan umar da wanda suka tafi akan ra'ayinsa na soke ta abin da yake akwai akwai ta a sunna amma dan ba a yi ta ba ba wajibi ba ne. akwai waɗanda suka ce za a yi ta amma da sharaɗin sai in an yi tsayuwar dare in an yi tahajjudi kuma aka yi raka'atul fajr to shine ake kwantawa amma baka yi tahajjudi ba kawai raka'atul fajr ka tashi kai domin na huta ya zama hutun jaki da kaya da haka wasu malamai suka ce in ba yi tahajjudi ba ba a yi ta magana mafi inganci za a yi ta ko ba a yi tahajjudi ba da zarar an yi raka'atul fajr kamar yadda imamun nawawi ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama da haka ga wanda yake buƙatar ganin wannan ya koma littafin hadiyun nabi زاد المعاد في هدي خير العباد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر guda ibn yayi a cikin shiryarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da kwanciya bayan yayi raka'a biyu ta raka'at al to anan ne ibn al-qayyim ya koro wannan maganganun da yawa malamai sun ciro waɗannan maganganu irin na ibn al-qayyim sun faɗe su a cikin littattafan su nawawi nan ya faɗa abdul qadir irfan doktor mai raudatul muttaqina ya hakaito alqadi abubakar ibn al-arabi shi ma ya faɗi tasa maganganun daidai cikin abin da na gaya mana a dunkule shine sakon abin da suke so su isar mana rawahu abu dawud wa tirmidhi bi da sahiha wannan hadisi imamu abu dauda da imamu tirmidhi suka rawaito da sanadai masu inganci qala tirmidhi hadithun hasanun sahih imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan sahih ma'ana hadisi ne dai tabbatacce ingantacce wannan shine karshen babi na 19 cikin kitabul fadaili sai babi na 20 babun sunnatu zuhri babin da yake bayani akan sallolin nafila da ake yi tare da sallar azhar ko ta ko kuma bayanta ita ake kira da sunnatu zuhri ko sunnatul asri ko sunnatul maghribi ko sunnatul isha an gane ko ma'ana dukkan wata sallah ta nafila wace manzo Allah ya saba yin ta a gefen wata sallah ta farilla to sai a ce sunnar wannan sallar su ne wanda wasu malamai suke kira su da sunanun rawatib sunnoni ratibai sunnonin da annabi baya saba su idan zai yi sallolin farilla yakan yi su tare da su amma su kuma nafilfili ne ba farilla bane ba hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da biyar an ibn umar radiyallahu ma qala an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلى تارة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم yanzu a yau akwai wani wanda ya isa ya faɗi wannan kalma a duk duniya ya ce ya yi sallah tare da annabi to yanzu dan Allah ko dan wannan sahabi bai isa ya samu daraja da martaba ba a wajen imani mutumin da ya sallah tare da annabi yanzu dan Allah mutum koyo ya zo maka daga Abuja ya ce yanzu daga Bila nake daga wajen shugaban kasa nake ba sai ka ji ya ɗan yi ma wani kwarjini ba to amma mutum ya ce maka tare da annabi yake bai ma kwarjini ba anya zuciyarka akwai imani ina masu keta alfarmar sahabbai masu zagin su masu iya gaya musu bakaken maganganu ina wanda yake ganin dan ya zagi wani sahabi ba wani abu ina wanda yake ganin da sahabi da shi a yau farar hula duk ɗaya ne ina hankalinka yake ina imaninka yake yanzu ba sahabi ba abokin babanka ka ce ɗaya kuke to ballanta na abokin annabi yaron babanka na kasuwa aminansa wanda ya rike masa dukiya da amana ya zama kamar ka ka wulakanta shi ko da yaron gidanku ne fa baran gidanku ne yaron babanka ne amma girmama cewa ya yi mu'amala da babanka ai ka girmama shi to ina ga wanda ya mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi yasa mu sai inda karfin mu ya kare wajen girmama masahabban annabi da mutunta su abdullahi dan umar yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau in ka isa kai ka fito ka faɗi wannan kalmar ko duk wanda kake girmamawa kake mutuntawa a yau wanda in an taba shi kake jan ido amma in an taba sahabbai kake ganin ba matsala shi din in ya isa ya fito ya faɗi wannan kalmar ya isa duk wani shehi da wani wali da ake takama da shi bai samu wannan darajar ba ya ce ya yi sallah tare da annabi wallahi bai isa ba sahabbai su suka samu wannan ko da wannan ya nuna maka sahabbai sun kera kowa a duniya in ka cire annabawa domin mamun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba abun wasa bane in dai muridan shehinnai suna da daraja to muridan manzan Allah ku sa ku kowa daraja kuma duk mai imani da hankali da tunani mai kyau zai fahimci wannan amma mai gurbataccen tunani wanda yake ganin kamar ya fahimta amma bai fahimta ba to wanda shi zai ɗauka cewa a'a ai muridan wani sa iya fin muridan annabi mu a wajen mu muridan manzo Allah sun fi muridan kowa in kwa ka ce muridan shehu wani sun fi muridan annabi to a fakaice ta kake yi shi ma wani ya fi annabi wanda kuma wannan ba zai yi ba a wajen dukkanin musulmi mai hankali abdullahi dan umar yace mun yi sallah na yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla az-zuhri raka'a bi kan ay azhar wa raka'ataini ba'daha raka'a bi kuma bayan azhar da haka kaga a wannan lissafi azhar tana da nafila raka'a hudu bi kafin ta bi bayan ta an gane ko amma a wata ruwayar azhar tana da nafila raka'a shida ne hudu kafin ta biyu bayan ta sai dai hudun da ake kafin ta biyu a gida biyu a masallaci in ka hada hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Ummu Habiba Rabla bintu Abi Sufyan tace ni annabi in yayi alwala zai taho masallaci sallah azhar kan yazo masallaci sai yayi sallah raka'a bi a daki na to kaga da wannan raka'a biyun ta gida da kuma in yazo masallaci kan a tada sallah sai yayi wata raka'a biyu sun zama raka'a nawa hudu to kuma bayan azhar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi raka biyu in ka hada hudu ga biyu shida kenan muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1126 wa an aisha radiyallahu anha daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri baya barin sallah raka'a hudu ta nafila kafin ta azhar kaga abdullahi dan umar shi kuma ya ce bi kan azhar biyu bayan azhar to aisha kuma ta ce hudu kan azhar idan ka hada ruwayar hudu kan azhar da biyu bayan azhar sun zama nawa shida to ya ibnu umar ya ga biyu saboda biyun a gida ake yin su bi ku a gida sai mata za su gaya mana abdullahi dan umar ba zai samu wannan matsayin ba da wannan yancin na ya shiga ya gano me annabi yake a gida shi yasa Allah cikin rahamarsa ya haɗa mana addini da wannan ɓangarorin guda biyu sahabbai su kalle mana rayuwar annabi a waje domin ba a kowane lokaci matansa suke kasancewa tare da shi a waje ba su kuma matan su kallo mana rayuwarsa a gida su kuma sahabbai ba kowane lokaci suke kasancewa tare da annabi a gida ba to dole sai ka haɗa biyun sai ka ga addini ya tashi to amma wani bugidaje shashasha ya zagi gidan ya zagi wajen to a ina zai karɓi addinin kenan shi yasa sallah kamar yadda na gaya muku wadda ita ce mafi girman ayyukan ibada amma wancananka masu zagin sahabbai ba abin da ya wulakantuwa a wajensu sama da sallah komai yana da gata sallah ce ba ta da gata a su ka kalli wani kilif da ake nuna wani wani malamin su yana yin wani abu yadda ka san sallar bera daga hannun ma yayi ya kai cikin carbi wani wata irin sallah ce ai na aka samu ta kaga sallah ana ta shiririta ana ta dirkaniya wai mota a randa a gina wa komai ɗaki banda sallah a gina wa komai gida banda sallah an yi gida an sa butumbutumai, butumai an yi gumaka na wane da wane da wane amma ba a yi masallaci ko ɗaya ba saboda me saboda ba a kimanta sallah a wannan addinin ba ta da daraja a wannan addinin me kun san me ya ja saboda duk sahabban da suka rawaito hadisan sallah ba sa son su to ku kaga ba za su yi ta ba duk aqimus salata aqimus salata ta qur'ani ba za ta samu gata a tafsirin su ba saboda ba yadda za a yi kasanya ake nufi da aqimus salata din na qur'ani sai ka zo ka karanta hadisan annabi da sahabbansa su za su gaya maka ga yadda iqamar sallar take manzo Allah ya mana kaza ya mana kaza ya ce kaza mu ce kaza ya nuna mana kaza mu yi kaza da nan ake fahimtar me Allah yake nufi da waqimus salata a cikin alqur'ani cikin rayuwar sahabbai da matayen annabi da iyalansa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallolin nafilfili tare da na farilla raka'a hudu kafin yayi azhar biyu bayan yayi azhar sai dai hudun kafin azhar biyu a gida biyu a masallaci wa zai gaya maka biyun gida matansa wa zai gaya maka biyun masallaci sahabbansa matan za su iya gaya maka biyun gida su gaya maka biyun masallaci domin su sukan gan shi a gida kuma su biyo shi masallaci su yi sallar jam'i da shi da haka su za su iya ganin na gidan da na waje amma su sahabbai ba dole bane a wani lokaci su ga na gidan shi yasa a sallar da annabi yake yi cikin dare abdullahi dan umar yake wannan ba zan iya dorar da komai ba saboda lokaci ne da ba a shigewa annabi gida a wannan lokaci kaga raka a talfajiri yana yin ta ne a cikin gidansa a ɗakin matar da take da girki a ranar sallar tahajjudi ta dare yana yi a cikin gidansa tare da matar da take da girki a ranar a ɗakinta to kaga a wannan lokaci kowa zai gani sai ita yasa Allah ya ba su daraja yace lastunna ka ahadin minan nisa ku ba kamar sauran karabutun mata bace wace mace ce ta isa ta kebance da annaba a daki in ba ku ba ashe kenan ba karabutu bane ba ku kuma yace wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna fa darajar da Allah ya muku a dakin ku ake karanta ayoyi da dumudumin su ba su huce ba ake karanta hadisai da dumudumin su ba su huce ba duk wani daki yau da ake karanta aya da hadisai sai da suka huce aka karanta amma su a ɗakunan su da ɗumi su aka karanta su daga buhu sai tukunya kai tsaye jibrilu daga saman sammai bakwai sai ɗakin ɗaya daga cikin matan annabi ya karanta mata ayoyi ya karanta wa annabi ayoyi yana ɗakin nana aisha ta ce ina da darajar da ba kowace ba ce ko a cikin matan annabi take da wannan daraja shine ni mun sha kasancewa da annabi a cikin bargo jibrilu ya zo ya masa wahayi wa yake da wannan darajar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da takwas da ashirin da bakwai wa anha daga dai ita Aisha uwar muminai Allah ya kara mata yadda ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yusalli fi baiti yana sallah a ɗaki na ɗakin uwar mu mun yadda ko ba haka ba inda matan annabi uwaye mumina ne da haka mu yadda annabi ya yi sallah a ɗakin uwar mu kai an yi a ɗakin uwarka tunda kai baka yadda uwarka ba shi yasa aka zo aka gaya na Aisha ga wani can yana ta zagin ki tace amma ke ba uwan mu'mina bace tace kwarai kwani uwan mu'mina ce da nasin Qur'ani annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sai ta ce to rabu da shi ya fitar da kansa kenan ya fitar da kansa domin ɗa ya zagi uwarsa haka ya fitar da kansa in ka zagi Aisha ka ce kai ba mumini bane domin duk mumini Aisha uwarsa ce Khadija uwarsa ce Hafsa uwarsa ce Ramla Hindu Safiya Juwairiya Sauda dukkaninsu iyayen muminai ne Zainab amma yau wanda ya ce ga wani aibinta ko bai yarda da ita ba to abin da yake cewa Allah ni shaidar imanin ba na so na kansile to kuma kada ya ruɗe ka dan kaga ko yana sallah kada ya ruɗe ka dan kaji ya furta kalmar shahada domin akwai mutumin da zai furta kalmar shahada amma duk da haka ba mumini bane Allah ya soke na daga ciki zagin matan annabi da kai haka duk sallar ka an soke baka cikin muminai ubangiji ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum ba muminai bane ba wani kila zai zo ya cika da buguzun dan me zaka ce mun ba mumini ba ne kalmar shahada Allah ne ya ce ma ba mumini ba man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma duk da haka wa ma hum bi domin kadai ba furta kalmar shahada ke mai da mutum mumini ba akwai saura kadai ba kalmar shahada tsagwaran lafazin ba ba tare da kiyaye ma'anar ba shine imani a'a ita kalmar shahada tana da shurut sharuɗan da sai an cika su shuruɗu la ilaha illallah na daga cikin cika shuruɗu la ilaha illallah san annabi da iyalan gidansa girmama matansa an gane ko girmama sahabbansa kame harshe gaburan faɗar mummunar kalma gare su amma matukar za ka yi wannan to ko mun furta kalmar shahada ka ƙarya kake yi ba mumini bane ba kai an gane ko da haka na Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a ɗaki na قبل zuhuri kafin ya fita azahar zahar arba'an raka'a hudu a wannan ruwayar ma nuna cewa duka raka'a hudun wani lokaci annaba a gida yake yanzu babu cin karo tsakanin wa'ancan ruwayoyin domin wani lokaci wani abu yakan saba sabanin yadda ya saba faruwa a asali annabi yakan yi raka'a biyu a gida raka'a biyu a masallaci amma wani lokacin lokaci ya kure duk hudun ma sai ya yi su a gida yana zuwa masallaci kawai sai dai a tashi a yi kama sai a yi azhar thumma yakhruju fa yusalli bin nas nana Aisha tace in ya raka'a hudun a daki na baki ɗayan su sai kuma ya fito ya zo ya mutane sallah thumma dukulu sannan ya sake shigowa daki na fa yusalli raka'atayn ya sake kuma wasu raka'a biyu kenan wannan ya nuna a wani lokaci ma raka'a biyun bayan azhar ba a masallaci annabi yake yin su ba ina yake yi a gida wannan baya cin karo da ruwayen da suka nuna yana yi a masallaci wani lokaci sai kuma ya zo ya a gida wa kana yusalli bin nafil magriba kuma yana wa mutane sallar magariba. thumma yadkhulu sannan ya shigo daki na inji uwar mu'mina Aisha fa yusalli rak'atayn kuma ya salla raka'a biyu an gane ko ita daman sallah biyu da ake bayan sallar magriba ta nafila kwata kwata annaba a gida yake yi kwata kwata a gida yake sai dai in a halin tafiya an gane ko da haka kula da wannan sunnonin yana da matukar muhimmanci sai dai in kana da wani uzuri matukar a gida kake sallan magariba ka a unguwarku to da an yi sallan magariba kar ka tsaya yin wata nafila a masallaci tafi gidanka a ɗakin ka je kai sallar ka wannan shine sunna domin gidajenmu suna da haƙoƙi a kanmu na muraya su da sallolin nafilfili za mu zo babi ne mai zaman kansa akan haka ba burgewa ba ce a sunna ka zo kai ta nafilfili a masallaci burgewa shine nafilfilin ka su zama wasu a gida wasu a masallaci wanda suka tabbata annabi yana a masallaci kai ma kai a masallaci wanda suka tabbata yana yi a gida gogewa a sunna shine kai ma ka tafi gida ka yi su domin ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum ku sanya wani bangare na sallolinku a gidajenku wala tattakhizuha qubura kada ku mai da gidajenku su zama kamar makabarta makabarta shine inda wajen da ba a sallah an gane ko kuma a wani hadisin yace afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba sallar da tafi lada a wajen mutum yayi a gida kowace sallah ta nafila in ba ta farilla ba da ka sallolin nafilfili su fi yawa a gida sama da a masallaci amma sallolin farilla su kan a masallaci aka san su nana Aisha ta ce wa yusalli bin nasil isha kuma manzo Allah yakan yi wa mutane limancin sallar isha wa yadkhulu baiti nan ma kuma sai ya dawo gidana fa yusalli rak'atayn nan ma ya raka'a bi bayan isha raka'a bi ma ta bayan isha a gida ake yin ta to amma mutumin da yake dan kasuwa ne duk sa a kasuwa yake ma'aikacin ofis ne duk aikin sa ta magarba a ofis take kama shi to wannan baka cewa ba zai yi sallarsa a masallaci ta nafila ba saboda asali yayi nesa da gida a madadin in ka ce masa sai ya zo gida to sai dai ya fasa sallar to bahaushe ya ce da babu wanda ba daɗi Rawahu Muslim. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Hadisi mai lamba ta 1128 wa an ummi habiba an karɓo daga ummu habiba yayar muawiya yar abu sufyanu matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira ko mai so ya so ko mai ki ya ki domin Allah ya riga ya so manzansa ma ya so to kaga ko ka so ko kar ka so wannan kai ragewa yawwa radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man hafaza ala arba'i raka'atin duk wanda ya kula da yin raka'o'i guda hudu na nafila qabla zuhri kafin ya sallaci azhar wa arba'in ba'daha da kuma hudu bayan azhar harramahu Allahu 'alan nar Allah zai haramta masa shiga wuta matukar ya tsare imani kuma ya kula da waɗannan nafilbili abin da zai rage masa shiga aljanna shine mutuwa abin da zai ba ku mamaki ummu habiba take cewa tunda ji wannan magana daga bakin annabi ban taɓa fashin raka'a hudu kafin azahar da raka'a hudu bayan azhar ba matan annabi ba amma suka ce tun da suka ji gara ɓasa ta kiyaye sallolin nafilfili daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba fashin su ba shekaru aru aru akalla ka ce ko a shekara ɗaya ne ba ta yi misin ɗinsu ba ai ta yi jan aiki ballanta na shekara akalla arba'in arba'in da biyar ba ta taɓa fashin raka a hudu kafin azahar da raka hudu bayan azahar ba daman magana ta rasa azahar a lokaci babu wannan su ba su san wannan yaren ba mu ne 'yan ƙarshen zamani muka san wannan shi yasa aljanna sullatun min al-awwalina ce wa qalilun min al yan farko da yawa za su shiga amma yan karshe sai wani da wani sai mai rabo ko da kudin ka sai da rabanka to abin mamaki ina waɗanda ina waɗanda yau suke yafa sallolin farillan ma gaba ɗaya ba nafila ba ga matar annabi nafila ba ta misin kai yau ɗungurungun farilla ka sauke wa mutane kai waye kai kaga magana shi ka ce yana nafila bata taso ba yana yafa farilla yaushe shi zai nafila wannan zai nuna maka hadarin da waɗansu suke a kai da bala'in da waɗansu suke ɗora mutane a kai bai fi sati ɗaya ba na san kila bawan Allah yana nan ban san shi ba ido da ido amma ya gaya min a wannan karatun muna tare da shi sati biyu da suka wuce almajirin wani shehi ne a garin nan ba sai na faɗi unguwar shehin ba yace wallahi malam tuba nayi shehu na ne ishiriniya yace wallahi malam abin da yake karantar da mu shine ba magana sallah ba magana azumi ba dole bane ba yace kuɗi kuma ko nawa ya kaci yace to mun ci kuɗin mutane da yawa illa ma sha Allah yake yanzu na gano cewa halaka ce wannan hanya dan Allah malam ya zan yi indiya to dan Allah yanzu wannan in ba dan yana da rabon imani ba ya gane wannan aikin da aka ɗora masa karami ne duk kuɗi in ba na ɗan ɗariƙa wance ba ka ci. ba aikin banza ne haka yake gaya musu ba sai na kama sunan ɗariƙa ba saboda kowace ma in ka bibiye ta ita ma da nata illar da abin da ake halatta wa mutane na haram a cikinta domin duk hanya in ba ta annabi ce bata ce ko baka ga bata a fili ba a ƙarƙashin ƙasa an ɓoye ma za ka je ka tarar da aka yace shehin yana ce musu yo daman yan ɗariƙa kaza ai mu babu hisabi a kanmu a lahira duk abin da kaga dama kawai kai a ah, yo ba akwai ɗariƙar da take cewa ba shehunta kawai ka gani ko baka taɓa furta kalmar la ilaha illallah ba sai ka shiga aljanna wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannati al khudl bila buhtani duk wanda yake so na duk wanda ya ganni sai ya shiga aljanna ko yana so ko baya so ko kana su abu ma'ana su abu jahal su Abu Lahab duk sun ga annabi ba za su shiga aljanna ba amma ga wani shehi saboda ba su faɗi la ilaha illallah ba amma ga wani shehi shi ba a ga an gan shi ko an so shi ma ba a gan shi ba ko ba a furta la ilaha illallah ba sai an shiga aljanna ma'ana darje shehi ta fi da annabi tunda ganin annabi da Abu Jahal ya ga annabi ba ɗaya ba ba biyu ba amma ina zai shiga Fir'auna shi ya riki Musa ƙarshen gani ma kenan ko shine ubangoyensa amma ina zai shiga to amma ga wani shehi an so shi kadai ko ba a gan shi ba za a shiga aljanna ko ba a furta la ilaha illallah ba to yanzu dan Allah wannan shine addini Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar da ƴan uwanmu waɗanda suke son addini amma suka yi rashin sa'a suka game da irin waɗannan hanyoyin Allah ya sa su gane kazalika kunna min qablu famanna Allahu alaina kuma duk da hakan muke amma muka gano da aka karkuɗe bai tsammani su ma za su gane matukar za a karanta wa mutane maganganun manzo Allah in dai da gaske san annabin suke yi to san zai jawo su su zo wajen su amma tare mutane ake ba a barin su su karatu shi yasa na ba wannan ɗalibin shawara nace yanzu ka san abin da zai warware ma matsalar da kake ciki yace nace je ka karki littattafan addini ka tafi karatu ka san ma tukuna meye addinin nan shine kawai matsalar maganin matsalar amma can karama za a yi ta gaya maka ta wasu tsakanin garinsu da garin manzo Allah ya fi kilomita dubu ba su gan shi ba bai gan su ba ba a haife su a can ba kuma ba labaransa suke karantar da kai ba ballantana ma ka ji kana kusantuwa gare shi kai kana neman kai gabas ana ta dankwafe ka Afirka ta yamma kuma a kasashen Afirka ta yamma ba a zaɓi ma wata babbar ƙasa ba cikin manya ƙananan ƙauyuka shi sa Allah ya ce ba yadda zan kwana ina kiran wani ɗan ƙauye garinsu ko kura bata kai ba Allah haka Allah rawaye ba yace ya zan in ta kiran wani wane wane bayan an ce garin ƙauye ne ko kura bai kai ba ina ɗan binni ɗan Kano رواه Abu Dawud. والترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام أبو داود يروي أن حديثي ده إمام الترمذي كما إمام الترمذي يقول حديثي حسن صحيح حديثي من لمبا تدبو ديا دا تري ديا دا أشرين دا ترى وعن عبد الله بن سائب an karɓo daga abdullahi ɗan sa'ib radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli arba'an ya kasance yana yin sallah a hudu ba'da an zula shamsu bayan rana ta yi zawali lokacin azahar ya shiga kenan amma kabla zuhuri kan ya sallaci azahar din wa kuma annabi yake cewa innaha sa'atun wannan lokaci ne tuftahu fiha abwabus sama'i ana buɗe ƙofofin sammai a cikinsa wa uhibbu kuma ina son an yas'ada fiha amalun salihun ya zama da an buɗe ƙofar sama aiki na na gari ya kutsa ya shiga wannan ya nuna muka cewa Allah yana ina sama domin ubangiji shi da kansa yace ayyuka na gari wajensa suke zuwa ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu gare shi daɗa ɗan kalmomi suke hawa aiki na gari ma yake hawa to manzo Allah kuma ya ce gani lokaci kaza ina sallah saboda ana buɗe ƙofofin sama ina so ayyuka na su hau a lokacin zuwa gawa zuwa ga Allah ubangiji yace minallahi zilma arije ta ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi ga Allah ma'abocin matattakalar hawa sama ba wani kamfani a duniya da ya isa ya kera maka matattakalar da za ta kai ka sama Allah kadai shi ya san matattakalar da ake takawa a je sama shi yasa in ya gayyace ka sai ka tafi in bai gayyace ka ba wallahi baka isa ka je ba in yi maka izini sai ka sako in bai ma izini ba wallahi baka isa ka sako ba saboda baka san takalar da zaka taka ka sako ba shi yasa mala'ika jibril wata rana ya kwanaki bai zo annabi ba manzo Allah ya dokanta ina jibril ma ya zo kwana biyu ya kaurace mana da jibril ya zo sai annabi yake tambayar sa ya kwana biyu kai mana yaji ne baka zo ba sai ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ai mu mu isa mu sakko ba sai da umarnin ubangijinka in bai nuna mata takalar ba bamu isa mu ganta ba in bai ce mu sakko ba bamu isa mu sakko ba to ina kuma ga mai hawa shi ma bai isa ya hau ba ubangiji kadai shi yake bada sainin da waje da lokaci ya ce je ka waje kaza ka taka kai sama sai ka tafi da aka aiko mala'ika jibrilu da buraka ta dauki annabi sai sama ta kai shi kudus daga kudus sai suka yi sama ba wanda ya sai tashi je sama in ba Allah ne ya yi masa izini ba ya dai ka tashi a jirgi ka ɗan yi shawagin ka a saman garin ku ka sako daidai kuɗinka ka daidai shagalin ka ko ba haka ba daidai dan tikitin da ka yanka an nan zuwa Nijar ne a sauke ka a Yamai in nan zuwa Legas ne minti 45 an dire ka a can kenan kudin ka sun kare ya rage in kana da na dawowa ka dawo in ba na dawowa ka dawo a kar amma kai shilloriya ka hau sama ka tafi san mai wannan sai da izinin Allah ba wani airline da ya isa ya dauke ka haka to wannan ya nuna shi ubangijin yana sama subhanahu wata'ala da ka ubangiji subhanahu wata'ala ayyukan bayi na kwarai gare shi suke hawa shi yasa kafirai yace su ba za a kai aikin su sama ba ma'ana ayyukan su ba za su je wajen Allah ba innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala la yadkhuluna aljanna hatta yalijal jabalu fi sammil qiyas waɗanda suka karyata ayoyin mu suka yi musu girman kai ba za a buɗe musu kofofin sama ba in sun mutu su ba za a kai ransu sama ba in sun yi aiki na kwarai ba za a kai shi sama ba an sun yi aiki ke ba za a kai sama ba domin ba na kwarai bane ba aikin da ake kaiwa sama shine aiki na kwarai al'amalu salihu Alkalimu kalimu tayyibu to da haka manzo Allah yace a lokacin azhar farkon lokaci da zarar sama ta a rana ta bar tsakiyar sama ta yi zawali ta dan karkata yamma to sai a buɗe ƙofofin sama to daka ni kuma ina son da an buɗe ƙofar sama ya zama aiki na na alheri ya fara shiga ya fara tafiya ya fara tafiya da an samu sabis shikenan sai network ya gyaru sai ayyuka na kwarai sai ta zuwa to daka wannan shine sirrin da yasa ake yin sallah ta nafila kafin azhar dan kai ma kai samu ka dace ka samu wannan gara da an buɗe kofofin sama ayyukan ka su ta shiga suna zuwa wajen ubangiji subhanahu wataala rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne mai kyau hadisi mai lamba ta dubu da 1130 wa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha uwar mu ne Allah ya mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh idan bai samu damar yin raka a hudu kafin azhar ba hunna sallahunna hu sai ya rama bayan azhar shi manzon Allah sallallahu alaihi idan salloli na ratibai na fulfilin da ake yi tare da sallolin farilla suka kubuce masa har rama su yake yi an gane ko to amma na na ummu salma ta tambaye shi wata rana ta ga yana rama sallar nafilar da bai yi ba bayan azhar yana yin ta bayan la'asar sai ta ce ya naga kana wasu salloli da ban saba ganin kana yin su ba domin bayan la'asar annabi bai saba yin sallah ba sai annabi yake ce mata eh yau sallolin nafila ne da nake yi bayan azhar ban samu yi ba ana idar da sallar azhar sai ne baki sai suka ɗauke ni da hira muna ta tattaunawa har la'asar ta yi da haka da aka kira sallar la'asar muka yi sallar la'asar yanzu nake rama na filfilin da ban yi ba na tsakanin azhar da la'asar sai na ummu salama ta tambaye shi tace afana qadihi ma idza fatata mu ma in sun wuce mu marama qala la yace a banda ku ana girma yayi girma ko bigi sai bigi babban gora sai magogin karfi wane mutum to amma waɗansu malamai suka ce na bayan la'asar ne ba a ramawa kai ma sauran ka iya ramawa manzo Allah yana ramawa babu laifi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasan wannan shine karshen babin da yake magana akan sallolin nafila na bayan azhar sai kuma babi mai biye masa babi na 21 babu sunnatul asri babu sunnati al asri babin da yake bayani akan sallolin nafila na la'asar wanda ake yi tare da ita hadisi mai lamba ta 1131 an ali ibn abi talib radiyallahu an an karɓo daga ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda kala yace bari ku ji duk abin da waɗancan sahabban da ake ki su ne abin da wannan sahabin da ake da'awar so zai tabbatar me wannan yake nunawa sahabbai tsintsiya ce maɗaurin ki ɗaya wayancan sun gaya mana hadisai da salloli na nafilfili da ake tare da farilla sayyidina ali ma zai dora nasa dan kada wani ya zo ya ce maka ai ahlul baiti ba su rawaito ba ali ba ahlul baiti bane in kai ka ce mata ba ahlul baiti bane wanda ni ban san wannan lissafin ba ko a gidan mahaukata ba a yin sa a ce wai mata ba iyalin mutum bace ba ni ban san a inda ake wannan tsirkaniyar ba da sakarki matarka ba iyalinka ba to waye iyalinka an ali radiyallahu an an karbo daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda kale yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli qabla al-asr arba'a raka'atin yana yin raka'a hudu kafin azhar dan Allah Aisha da Abdullahi dan Umar da sauransu duk ba su faɗi wannan ba hudu kafin la'asar yusalli qabla al-asr arba'a raka'at yana sallah raka'a hudu kafin la'asar to kafin la'asar ba shine bayan azhar ba kafin la'asar dai shine bayan azhar ka ɗauka wani abu ya zo da shi sabo da ya ce yana yin sallah raka'a hudu kafin azhar da wanda ya ce yana kafin la'asar da wanda ya ce yana sallah raka'a hudu bayan azhar duk bai suka faɗa abu ɗaya suka faɗa domin bayan azhar dai shine kafin la'asar to da haka sayyidina ali ya ce annabi yana yin sallah raka'a hudu kafin yayi ta la'asar yafsilu bainahunna bit taslimi yakan bambance tsakaninsu da faɗin assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina an gane ko shine yafsilu bainahunna bitaslimi ala almalaikati almuqarrabina wa man tabi'ahum min almuslimina wal mu'minina manzo Allah yana raba tsakaninsu da yin tahiya kalmar at-taslimu ala al-mala'ikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum min al-muslimin wal mu'minin sallama ga mala'iku mafusanta da kuma waɗanda suka biye musu na musulmai da muminai ana nufin tahiya ba ana nufin assalamu alaikum ba domin sallolin rana annabi baya raba tsakanin raka'a biyu da tahiya da sallama da raka'a biyu domin abin da ya zo cikin hadisi shine ya salatun nahari arba'an arba'an salatun laili masna masna sallolin nafila na rana su raka'a hurhudu hurhudu ake ai bi ai tahiya ba sallama sai a tashi a sake kawo bi da tahiya sai ai sallama to da haka ali yace sallah raka'a hudu da annabi yake yi kafin tala asar bayan azhar kenan abin da kawai yake raba tsakanin su shine da yin tahiya amma baya sallama nan da yace yana bambance tsakanin su da at-taslimu fadin assalamu alaina ake nufi na cikin tahiya domin a larabci akan faɗi ɓangaren abu ana nufin dukansa kamar kai ne kanka ka ce da tahiyar ma at-tashahhud التشهد أنا نفهم فأن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنت وأنا وأنا بانغري نينا تيا بعدك أنت بقى فذاك وأنا شيء أكي كرا إلم بلاغا ذكر الجزء مع إرادة الكل أم بتم بانغرا أبو تارد نفهم دكا ننسى kamar sallah ce a kira ta da kiyamu tsayuwa ai ba tsayuwa ce kadai a sallah ba amma dai tsayuwa akwai ta a sallah kamar sallah ce a kira ta da ruku'i ai ruku'i ba shi kadai ne aikin sallah ba amma ruku'i yana daga cikin ayyukan sallah ko a kira da sujada shi yasa Allah a wani waje sai ya ce warka'u ma'ar raki'in wasjidi warka'i ma'ar raki'in an gane ko bi ma'ana ku yi sallah tare da masu sallah amma sai ya ce ku yi ruku'u tare da masu ruku'u aka kira sallah da wani bangaren abin da ake a cikinta wanda shi ne ruku to nan ma abin da Ali yake nufi at-taslimu ala ibadillahi ala al-mala'ikati al-muqarrabina wa man tabi'ahum min al-muslimina wal mu'minina yana nufin kalmar da ake faɗa a cikin tahiyya shine assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina domin manzo Allah ce duk wanda ya faɗi wannan kalma a tahiyya to yayi wa duk wani bawan Allah na kwarai sallama a sama ko a ƙasa matacce ko mai rai da haka ba wata sallama shakundum sama da sallama cikin tahiya ita ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina kuma in an faɗi wannan ana nufin tahiya baki ɗayanta ba wai ana nufin tahiya zuwa salihina ba a ba wata tahiya zuwa salihina ƙarya ce duk tahiya zuwa salihina bata cika ba ba tahiya bace ba kuma in ka isa ka yi ta a sallah kaga in za a karba. ba wani malamin fikihun da yace tahiya zuwa salihina a sallah karɓaɓɓiya ce ko a mazhaban malikiya tahiya zuwa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ne ba zuwa salihina bane kuma kowannen tahiyar ta mazhaban malikiya zuwa abduhu wa rasuluhu tahiya ce khidaj tawayayyar tahiya. domin ba a taba jin annabi ya tsaya anan ba duk tahiya akwai salatin annabi a ƙarshen ta duk tahiya a ƙarshen ta akwai salatin annabi da ka cikakkiyar tahiya ita ce wacce za a yi ta tare da salatin annabi tahiya zuwa abduhu wa rasuluhu mazhaban malikiya sun yadda a yi ta fatawar imam malik amma tahiya zuwa salihina ba wani malamin fikihun da ya yadda da ita tahiyar boka yace ce tahiyar yan tsubbu ce a cewa ai tahiya zuwa salihina to zuwa salihina me kenan aka yi kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ko shaidawa kai musulmi ne ma baka yi ba ashhadu an la ilaha illallah babu a tahiyar wannan hadisi yana nuna mana dai cewa sallolin rana na nafilfili abin da ya fi shine raka'a hudu ayi ta kamar ta azahar kamar la'asar kamar ta isha a raba tsakanin biyu da biyu da tahiya kawai babu sallama sabanin su kuma sallolin nafilfili na dare wanda su kuma ana son duk bayan raka'a biyu a yi tahiya a yi sallama wannan shine abin da wannan hadisi na Ali ibn Abi Talib yake isar mana na sako sabanin abin da wayancan hadisan da muka karanta a baya su basu fayyace mana ba su dai sun faɗi adadin sallolin amma basu faɗi yaya za a yi su ba to sai ka hada ta fuskar adadi da kuma kaifiya sai ka yi yadda Allah yake so Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi yace malam masu yin raka'a ɗari a cikin watan rajab fa su ma za su samu shiga ƙarƙashin wannan hadisi tun da ka ce babu adadi to amma abin da yake ya kamata ka fahimta shine shi yin raka'a ɗarin a ranar watan a tsakiyar watan rajab shi wannan lokacin da samuwar ita kanta ibadar a wannan lokacin shi ina asalinsa yake mu ɗauka sallar dare duka ba ta da adadi ko ma nawa ne a yi amma a rinka raka'a biyu ana sahiya ana sallama to ai ba a iyakance wani dare ba ba a ayyana wani dare ba ko ba haka ba yanzu kai ka ce masu yin ba a ayyana wani wata ba kai ka ce masu yin raka'a ɗari kaga ka faɗi adadin me yasa suka tsaya a ɗarin su ma ai tsayawa a ɗarin ma ya zama me bai da asali dan me sai ɗari me yasa wata ran ba a ɗari da biyu saboda lakanin zai kare dama sallah ce ta laƙani ba sallah ce ta Allah ta laƙani ce me yasa ba a yin me yasa ba za a yi goma ba ya isa me yasa ba za a yi tamanin ba ta isa me yasa kuma sai a watan rajab banda arabiyil awwal banda jumadal ula ban me yasa ko ina fata an gani to wannan tambayoyin su ne za su nuna maka cewa da sauran rana aka ba ba kawai cewa sallar ba ta da adadi shine zai halatta musu su yi ta ba a'a ai asali ma tukuna ita babu ita ne wannan mu kuma muna magana ne akan sallolin da akwai su a kowane dare ubangiji subhanahu wataala yi umarni a qiyamul layli idan ka iyakance ka ce sai dare kaza saboda fa'ida kaza to ka shar'anta abin da Allah bai shar'anta ba annabi bai shar'anta ba wannan kuma shine asalin bid'a ihdasul amri fid din yushbihu ay yakuna minhu wa laysa minhu ko tariqatun fi dini muhtara'a yuqsadu bi alaiha al mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala kamar yadda imamu shatibi ya faɗa a cikin al ihtisab yace ita bid'a wata hanya ce da ake kirkiro ta a cikin addini wanda shi wanda ya kirkire ta wai manufarsa shine ya kure maleji wajen ya bauta wa Allah to shi kuma Allah ba kure malejin bauta yake so ba a'a bin umarnin ka umarnin sa yake so umarni yi na yi bari na bari shi yake birge Allah wajen ka bauta masa amma ba yi ka kirkiro naka ka yi gaban kanka ba ina fata an gane wannan shine matsalar bid'a da haka dai salatu raga'ibi da suke kiranta wai sallar makwadaita ta wanda shi kwadayin asali ma haramun ne amma ga wata sallah dan ɗaurewa ƙarya gindi wai sallar makwaɗaita a tsakiyar watan Rajab wannan la mahalla min islam ba ta da mahalli a musulunci kamar yadda malaman nawa sukan ce la mahalla lahu min al-i'rab wannan la mahalla laha min al-islam ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ko dalili na cewa ai wannan sallah ba da haka bid'a ce ba ta da asali ba ta da tushe Allah ya tsare mu da ita za ka yi ta ne ka sha wahalar banza kuma baka da lada ko na sisi bal ma sai zunubi da alhaki da hakan zai haifar maka domin man ahadasa fi amrina haza ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد duk wanda ya abin da ba mu shi ba a cikin addini za a mai da kayansa duk wanda ya yi abu ba tare da ya jira umarnin mu ba cikin addini za a mai da kayansa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa da haka wannan sallah ba za ta shiga karkashin wannan ba ana magana ne akan salloli wanda suke da asali kaga ta Ramadana ai tana da asali qiyamul Laili a cikin ramadana ai yana da asali manzo Allah yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ta taqaddama min zambi duk wanda ya qiyamul Laili tsayuwar dar a ramadana da imani da neman ladan Allah an gafarta mai duk sa, kaga wannan tana da asali amma ita kuma salatul raga'ibi ko sallar nisfu sha'ban ina take raka ɗari kul huwallahu dubu ta karya ka'idar addini ma ta tausayi domin shi addinin musulunci asalinsa an gina shi ne akan tausayi duk ko mutumin da kace ya sallah raka'a ɗari cikin dare baka tausaya masa ba wallahi azabtar da shi kai ubangiji kuma ya ce yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ne ya tausasa muku wa kulikal insanu da'ifan dan ya san ya halicci dan adam da rauni yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son ya sauƙaƙa muku baya son ku wahala wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku kunci da wahala a cikin addini ba ba ku yadda za a ce sallah raka'a ɗari babu kunci babu wahala a cikin ta ko ta gudun ma da ake yi ce akwai wahala a ciki yar faki ba yawa ga yawa ba lada ga rashin shiga aljanna to kaga an yi aikin banza kenan wannan ta gudun ma in dai aka ce ka durƙusa ka ɗago sau ɗari kai ka san ka wahala irin haka ne zaka tarar mutane ana irin wannan hajijiyar da su wani ya amai akwai wani malami da aka taɓa yin wannan hajijiyar da shi a unguwanmu ya ci taliya bayan an sha ruwa ya zo ya bi wannan eh, eh, wannan ashar din ta gudu gudu wallahi sai ga taliya ta fito ta hancinsa to da yake bai da hakuri ko ya je kuma liman aka rinka ɗiban yan kallo to kaga daman Allah bai sa ba da haka ka zo kai ta fifita mutane kamar wani tafasasshen ruwan zafi ka ɗaga suka sauke ka ɗaga suka sauke kamar mai fifita shayi har sau ɗari ai baka tausaya musu ba mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum dan Allah malam tambaya ta a karatun wancan satin ne na ji wani malami yana cewa sallar da ake kafin a zahar guda hudu ana iya yi da tahiya ɗaya malam ya ingancin ya ingancinta Allah ya mai da malam gida lafiya to ai mun faɗa a hadisin ko amsar wannan ta zo a cikin karatu hadisin Ali ibn Abi Talib hadisi na ƙarshe yace annabi yana yin sallolin ranar raka'a hudun nan kamar yadda ake azhar ne da la'asar da isha raka'a bi ai tahiya ba sallama sai a tashi kuma a kawo biyu ai tahiya sai ai sallama kuma dama akwai asar kamar yadda na gaya mana salatun laili masna masna wa salatun nahari arba'an arba'an sallolin dar a rinka bi ana tahiya ana sallama sallolin rana kuma ai hudu sannan ai tahiya ai sallama sai malamai suka ce da wannan aka gano da daddare Allah ya fi son yawan tsayuwa shi yasa sallolin dare ma ake kiransu da qiyam qiyamul laili qiyam ramadan umil laila illa qalila to amma a sallolin rana kuma Allah ya fi son yawan ruku'u da sujada shi yasa sallolin dare tsayuwar ta fi tsawo ruku'in da sujadar ba ya da yawa amma sallolin rana tsayuwar ba ta da yawa amma ruku'u da sujada kuma sun fi me yawa ko ka ce sallolin dare an fi son yawan karatu sallolin rana kuma an fi son yawan tasbihi domin a tsaye karatu ake yi amma a ruku'u da sujada kuma me ake yi tasbihi ake yi da haka wace ibada Allah ya fi so da daddare yawan tsayuwa da karatu an gane ko wace ibada Allah ya fi so da rana yawan ruku'u da sujada da tasbihi an gane ko to wannan shine abin da malamai suke faɗa wannan sune karshen tambayoyi da muke da su takarda ta karshe aka ce akwai waɗanda akwai masu neman addu'o'i da yawa wasu ‘ya'yansu ne ba su da lafiya da dai sauran bukatu na al'umma musulmi Allah maɗaukakin sarki ya biya mana dukkan mu na alkhairi ubangiji maɗaukakin sarki ya fi mana kurakuranmu ya ji kan iyayenmu ya gafarta musu ya haska kaburansu in ta mu ta zo ya sa mu cika da imani yan kasuwanmu ya sa albarka cikin kasuwanci ma'aikata ubangiji ya sa amana da ƙarfin hali cikin ayyukansu ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mana albarka a cikin zuriyarmu ubangiji ya ba marasa lafiyar mu lafiya na gida da na asibiti masu lafiya Allah ya sa albarka ubangiji ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu